على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وال قادرت hu da baini hmm. sajiman najiman ya addu ya dai kulli walid ka gaya ma gwamna gadar tuhu ba da baini wato na rabu da shi bayan rabuwa na ko bayan nisa na na rabu da shi bayan nisa na yana sadiman najiman, yana sadiman mai bakin ciki nadiman mai nadama ya abdul yadai yana cizon yatsa yana cizon hannaye saboda bakin ciki na'am talaba shehu malahu wa fata lubbahu fasala laza hasratain na'am talaba shehu malahu talaba shehu malahu wato tsoho ya ya zare mai dukiyarsa wa fatahu wa fatahu lubbahu wa talaba fatahu lubbahu shi kuma saurayinsa wato yaransa ya zare masa hankalinsa saboda sarki dan luwaɗi ne irin yadda yaron ya yi kwalliya da yadda yaron ke tsaron gwada sai ya zare wa sarki hankalinsa fasala da za hasaratai sai la za hasaratai ne sai wutan nan na nadama guda biyu fasala sai suka huru hmm. la za hasaratai ne sai wutan nadama guda biyu sai suka huru nam jada bil na a'ma hawa ainihu farsana bila ainaini hmm. jada bil ain yayi kyauta da tsaban kuɗi hina a'ma hawa hawahu lokacin da san rai ya makantar da idanuwansa lokacin da san rai ya makantar da idanuwansa fansana sai ya juya bila ainihi babu idanuwa guda biyu babu ainihi akwai ainu na kuɗi akwai ainu na ido sai ya juya bila ainihi babu ainu guda biyu eh, ya كشد الحزن يا يا مؤنى asarin min ba الاثر من بعد عين كشد ka sassauta bakin ciki ya mu'anna ya mai damuwa wato dullabul asari masu neman gurbi min ba da ainihin bayan ainihi masu neman sawu bayan ainihin abu wato baya amfanarwa fa ma yujdi ah, menene labul asar min bari aini wato masu neman ainihin wato sawu bayan ainihin mutum ya amfanarwa ga asalin mutum baka da mutum sai kama neman sawun shi to me ka yi da sawu hmm? kana kana ta neman wuraren da ya taka bayan ga asalin shi mutumin nan ai shi mutumin ya kamata ka nema eh la in jalla araka kama jalla ladayil muslimina ruzqul husain wato la in araka wato in har abu wala in jalla araka in har abin da ya bujiro maka in har da maka ya girmama a wajen musulmi husain wato kama ko kamar yadda yake rusul husain musiban da ya samu Husaini radiyallahu anhu yanda ya girma wajen musulmi an gane yanda musiban da ya samu musulmi a yanda ya samu Husaini ya girma wajen musulmi kadita ta minhu fahman wa hazna wallabibul aribu yabgi ha a zaini azaini tabta hakika an musanya maka wato kam wato an musanya maka minhu gare shi da fahimta da kuma himma yanzu ka zama mai wayo yanzu duk da an kwace ma kuɗi kuma baka cimma burinka ba yanzu ka samu musanyen fahimta da kuma himma ka ƙara fahimta da wayo wallabibul arif dama mai hankali mai wayo ya har zaini yana neman na abubuwa guda biyu yana neman fahimta yana neman himma fa'asimin ba da halin makami wa alam sai da zaba'i wato ka saba ka saba wa almadami'a kwadayi min ba'adi a bayanta ka saba ma kwadayi bayanta wa alam ka sani anna sayra ziba lalle farautan barewa laisa bi hayy ba sauki gare shi ba ka sani farautan barewa sai mutum ya ci jiki zai iya farauta la wala kullu sa'irin yalittul fakka walau kana muhdaqan bil lujaini kai ko kadan wala kullu da'ilin yalittul fakka kai ba dukkan tsuntsu bane yake shiga cikin tarko akwai tsuntsun da ko da ka dana mai tarko ba zai hau ba ba dukkan tsuntsu bane yake shiga cikin tarko walau kana muhudaq walau kana muhudaq ko da ya kasance an kewaye shi bin lujani da lu'ulu'u ko da an kewaye shi da lu'ulu'u ko zinari duk ba zai shiga shiga ba tarkon walakum man sa'a walakam man sa'a liyazada fasida walam yarda gaira kufai hunaini na'am Wala man sa'a da yawa wanda ya yi ɗawainiya ya tsara dan ya farauci wani shi sai aka farauce shi walam yalqa ghayra kuffai hunaini ko bai gamu da wani abu ba in ba ta kalma guda biyu ba na mutumin nan mai suna hunaini wato laraba suna kafa karin magana da wannan cewa mutum ya gamu da takalma guda biyu raja a fulan bi kufai hunain idan mutum ya dawo bai cimma burin shi ba an gani mutum ya dawo cikin tabewa bai cimma buri sai raja abi khufai hunain ya dawo cikin tabewa ya dawo da takalma guda biyu a hannu na hunain fatabassar wala tashim kullu barqin rubba barqin minhu sawa'iq ai eh, wato kai wayo kai basira ka gane wala tashim kullu barqin kar ka hangi kowane irin ainihin walƙiya ka ɗauka ruwa za a yi kar ka hangi kowane walƙiya ka ɗaukar ruwa za a yi ba rubba barkin fi sawa'iku da yawa walƙiya a cikin shi akwai ainihin wato tsawa na hallaka da yawa walƙiya akan samu tsawa na hallaka a cikinsa <laughs> wahu dudu darfa tasari min garamin mm, fihi sauba zullin yawa wahu dudu darfa karin ido tasari min garamin za ka huta daga tsanani ko daga tara taktasi fihi sauba zilli za ka tufata a cikinsa da tufafin ƙasƙanci da kuma da aibi tufafin ƙasƙanci da aibi bala'ul fatatti ba'u hawan nafs wa bazarul hawa dumu'ul aini kaga bala'in saurayi shine bin san rai bala'in saurayi shine bin san rai wa bazarul hawa kaga iri iri din nan wanda yake na san rai dumu'ul aini shine ainihin leke na ido leƙen ido shine iri na san rai a gane ai mutum ya ringa leƙe kaga namiji saurayi ya zo ya ga bujurwa ya ce leƙenta sai wannan ya janyo mai hallaka ko baka ba to shi ma yanzu sarki da ya hango saurayi hankalin shi ya tashi yana so ya yi luwaɗi da shi to shi ne yake bashi wannan amsa ɗin don ya nuna mai cewa wato san rai ne sarkin ya yi kuma sai Allah ya maganin shi gashi an ci mai kuɗin shi sannan bai samu burin ainihin biyan bukatar shi wajen yaron ba na'am alar rawi sai mai ruwaya ya ce fa ma hu ruqatahu shazar mazara fa mazaktu ruqatahu sai na keta fallan sa, fallan sa wato gunduwa gunduwa na bai wato abin nan na mai kaca kaca an ce shazar mazara an mai kaca kaca fallan takardan an keta shi ta hanyar da ba za a iya hada shi ba walam ubal a azala am azal ban damu ba shin ya zarge ni yayi zargi ko yayi uzuri ba abin da ya dame ni na'am na'am kulli wali ka ce wa gwamna ga damtuhu ba da baini wanda na rabu da shi bayan nisa sadiman na rabu da shi yana mai yana mai bakin ciki nadima yana mai nadama ya abdul yare yana cizon hannaye wato kamar ba ya ce yana cizon yatsa ake ji yatsa yayi nadama kenan salama sheikh ba malawu malawu tsoho ya zare mai dukiyarsa la za a ah, wa fatahu wa fata lubahu wa salaba fatahu lubahu shi kuma yaron yaron shi yaron wannan tsoho ya zare wa gwamna hankalinsa la za hasarata ah. fasala sai la za ha ne sai wutan nan na ainihin nadama guda biyu fatsala sai ya huru sai wutan nadaman nan guda biyu ya huru jada bil ya yi kyauta da ainihin kuɗi ina amma hawa lokacin da wato san rai ya makantar da ainihu idansa ya yi kyauta da tsaban kuɗi shine ayin na farko bayan san rai ya makantar da ainihu idansa fansana bila ainihin sai ya juyo babu idanuwa guda biyu khafid al-huzna khafid al-huzna ka sassauta al-huzna bakin ciki ya mu'anna ya wanda ya damu na'am dullaba al-asad wato masu neman sawu min ba da aini bayan ga ainihin mutun nan fa ma yuji ba shi da wani amfani wala in jalla ma arak wato in har in har abin da ya bujiro ma ya girma ma a gare ka kana ganin lalle amma kowa na yi kama jalla kamar yadda musibar nan na husaini jalla ya girmama ladar musulmi na a wajen musulmi hakika ka musanya wannan ka musanya wannan ko wannan idan aka ma ka musanya shi da fahimta wa hazman da kuma himma walabibul arif wato mai hankali mai wayo dama yabgi zaini yana neman wayan abubuwa guda biyu dama fa'asi matsali'a badami'a wato ka saba ma ainihin kwaɗayi min ha. bayan ta wa'alam ka sani sai da riba lalle farautar nan na barewa Laisa bi hayl ba sauki gare shi ba la wala kullu da'iri a'a wallahi ba kowane tsuntsu bane ya rije fasul fakh da yake shiga cikin tarko walau kana muhdaqqan ko da an kewaye shi bil Lujai da lu'ulu ko zinari walakum walakan man sa'ali ya tsada so da yawa mutumin da ya yi dawaniya mutumin da yayi yi dawaniya dan ya je ya ya farauci wani shi zai aka farauce shi walam ya baka gaira kufai hunain babu abin da ya rage in ba ainihin takalman guda biyu na mutumin nan hunain ba wato ma'ana ba abin da ya rage gare shi sai tabewa rashin biyan bukata akwai tarihin shirye-shiryen da ke da suke faruwa kan dalili fata basar wato ka yi basira ka gane wala tashin kulla barkin wato kada ka hangi kowane irin walƙiya rubba barkin fi sawa'i da yawa walƙiya a cikin shi akwai tsawa na hallaka akwai tsawa na hallaka wa hududud darfa ka rinsa ido tastarih min Za zaka huta daga tara zaka huta daga tsanani takta fi sauba zulli zaka tufata a cikin da tufafin kaskanci wa shaini da aibi na'am fa bala'ul fata kaga bala'in saurayi ittibahu hawan Shi shine bin san rai wa bazarul hawa shi kuma iri na san rai shine dumul ain shine kwadayin ido hmm. ido ya taleke zuwa ga yan mata ya taleke zuwa ga kaza na shawa alar rawi sai mai ruwaya ya ce fa mazabtu ruqatu sai na keta ainihin ballan takardar mazara wato kaca kaca walam ubal a'azala am am azar ban damu ba shin ya yi zargi ko kuma ya yi uzuri ba abin da ya dame da wannan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دقوق an abi karbo daga abi malik shine al bin asim al radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki rabin imani ne tsarki shine rabin imani wannan ibara din rabin imani mai ake nufi aka ce tsarki ana nufin tsarkin da muka sani din tsarki na ainihin zuciya mutum ya tsarkake zuciyansa daga shirka ya tsarkake zuciyansa daga bir'a, ya tsarkake zuciyarsa daga san rai ya tsarkake zuciyarsa daga girman kai da jiji da kai to duk wannan gaba daya sannan kuma a hada da ainihin tsarki na zahiri shine tsarki daga fitsari tsarki na janaba tsarki na alwala da irin wannan tsarki sannan kuma da tsarki na kabasi mutum wato idan datti ya samu tufafinka na jasa ya samu tufafinka ka yi tsarki ka tsarkace tufafin daga na najasa ko ya samu jikinka ko ya samu wurin da kake ibada kaga wannan shi ne tsarki na zahiri an gane to idan muka haɗa wancan tsarki na bade, wanda yake magana kan tsarkace zuciya daga me daga shirka daga bid'a daga ainihin girman kai da kuma san rai da sauransu to sai kuma muka sai kuma koma zuwa ga tsarki na zahiri shine wato tsarkake wato jikinka da tufafinka da wurin ibada to shi wannan rabin imani ne an gane saboda Allah ba zai karbi ibadan mutum ba in babu tsarkin nan a idan mutum yana kiran kanshi musulmi amma yana shirka Allah zai karbi ibadan shi kaga ba zai amsa ba sannan kuma idan mutum baya shirka ya zama to tufafin shi akwai fitsari ko akwai bayan gida ko akwai kaza akwai kaza kaga shi ma Allah ba zai karbi ibadan shi ba da haka bi hazal itibar ya kace tsarki shine rabin imani saboda amsan ibadan mutum yana da alaka da kiyaye wa'annan sannan wasu malamai suka ce la tsarki rabin imani wato imani a nan wajen suna nufin wato tsarki shine rabin sallah imani nan suna nufin sallah Allah bai amsan Sallah mutum in babu tsarki tsarki na jiki tsarki na tufafi tsarki na wuri an gano wannan ko Allah bai karba misali sun kafa hujja da ayan nan wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar da imanin ku ba yana magana da musulmi lokacin da ya juyar da alƙibla daga daga ainihin makka zuwa baitul maqdis an gane wannan ku? to wasu musulmi sun yi ta guni, suna ganin cewa ya za a yi a juya daga makka koma baitul maqdis wanda shine alƙiblan yahudawa da sauran ila sai Allah ya nuna musu cewa wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta sallan ku ba sallan da kuke yi kuna kallon baitul maqdis Allah ba zai tozarta ba Allah zai amsa tunda Allah shi ya sa ku wannan abun to tsarki shine rabin sallah duk sallar da babu tsarki an wahala ne babu wannan Allah ba zai amsa ba alhamdulillah tamla'ul mizan sannan alhamdulillah yana cika mizanin aikin mutum kenan ahlus sunna wal jama'a sun yadda akwai mizani ko mizani ne hakiki hissi mizani na hakika kuma wanda hannu zai iya tabawa wanda ake sanya ayyukan bayi a gare shi a auna an gane wannan ku ba mai inkarin ainihin mizani sai dan bid'a irin su khawarij irin su mu'tazila amma ahlus sunna suna tabbatar da ainihin mizani na hakika to alhamdulillah din nan yana cika ma'aunin aikin mutum idan mutum yana faɗin sa amma kuma ya san ta kuma ya san ma'ananta eh subhanallah walhamdulillah tamla'ani da kuma faɗin subhanallah da alhamdulillah duka suna cika mizani su biyun nan suna cika ma'aunin aikin mutum aw tamla'u ma bai na samawati wal ko kuma tana cika abin da ke tsakanin as-sama'i wal ard abin da ke tsakanin sammai da ƙasai duk suna cikawa Wasu salatu nur sallah fa haske ne an gane me ake nufi da sallah haske ne sallah yana ƙara wa mutum haske yana fitar da mutum daga duhu ya koma zuwa ga mai zuwa ga haske yana fitar da mutum daga bata zuwa shari'a inna salata tana anil fasha wal munkar lalle sallah yana hani daga alfasha da yi. idan mutum yana sallah to sallah mutum yi sallah ya cika sharaɗin sallah. yana yin tasiri ga imaninsa yana yin tasiri ga ayyukan da yake yi Ka saboda haka sallah haske ne sallah yana ƙara maka imani na'am wasu sadaqatu sannan sadaka hujja ne akan imanin ma'abocinsa idan har mutum ya cire kuɗi Yadda ɗan adam ke son kuɗi sosai sai a ga ɗan adam ya cire kuɗi ya bayar don a gina masallaci sadaka fi sabilillah ya cire kuɗi ya bayar don a gina makaranta ya cire kuɗi ya bayar domin ya taimaki al'umma to kaga mutum ya yi haka to wannan ya nuna cewa lallai ya yi imani da addinin shi ne ya yi imani da sakamakon da za a bashi shi ya bayar domin abin da ya sa mutum yake rowa na dukiyan wani lokaci wani lokaci mutum yana da rauni imani ne kan abin iban na ba da kuɗin nan ina ganin kuɗin zai tafi a banza ne to wannan tunanin kuɗin zai tafi a banza sai ga mutum ya ƙi fitar da kuɗin shi ya yi taimako ga addinin shi ko abin da ya kama da wannan amma idan mutum yana da yaƙini in ya ba da wannan ya san lallai sakamakon shi aljanna to za ga mutum ba zai ji nauyin ya cire ko nawa bane ya bayar dan ya taimaki addinin sa an gane wannan za ku fahimci wannan mutanen da suke addinin Kirista saboda sun yarda su suna ganin sun gamsu da addinin Kirista nan da zaran an nemi su fitar da kuɗi domin taimakon addinin suna fitar da kuɗaɗe don taimakon addinin an gane wannan to galiban abin da ke sa mutum tsananin ruwa shakka ne wani lokaci wani lokaci kuma ba shakka bane raunin imani ne akwai imanin amma imanin yana da rauni kwarai da gaske ku sai ga mutum yana jin nauyin ya yi infaki saboda yana ganin zai asaran kuɗin shi an gane wannan ko saka sadaka hujja ne akan gaskiyan imanin mutum wasabaru diya'u sannan haƙuri haske ne malamai sun ce kalmar diya ya fi kalmar nur hmm. Allah ya ce huwa lazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana ya zama diya wata kuma ya zama nur eh? da ainihin da wata da rana wanne ya suke kaga Allah ya sanya shamsu ya zama diya ashe tsananin hasken rana shine diya hasken wata kuma shine nur Kuka ji wannan ko to saboda haka wato hakuri diya haske ne haske mai tsanani to wani yake cewa wa sabaru kazmihi murrun mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali wato shi sabar madaci kasmi kamar sunan shi ne asalin sabar kamar madaci ne sai aka sami suna sabar saboda in aka ce mutum ya sha madaci akwai wahala saboda dacin shi ba kowa zai iya turi an bai da lafiya sha maɗaci ba an gani to shi ne laraba ke cewa wa sabar kasmi shi wannan maɗaci din kamar sunan shi ne murrin matsakatu Dandana shi yana da ɗaci lakin a waƙi ba sai dai ƙarshen shi a halamin al'asali ya fi zuma zaƙi saboda kana da rashin lafiya ne kana da tsanani wanda babu abin da zai warkar da kai ga zahiri sai wannan maɗaci din. an gane ko to idan ka zo ka sha maɗacin za ka samu biyan bukata wanda ya fi zaƙi fiye da zuma kun fahimci wannan ko to saboda haka wato malamai suka ce shi wannan kalman sabar ɗin ya kasu kashi uku akwai asabaru ala da'atillah asabaru wato alama ma'asillah da kuma asabaru ala aqdarillah wato mutum yayi hakuri wajen biyayya ga Allah ya haƙuri wajen yin sallah ya haƙuri wajen yin azumi ya haƙuri wajen yin zakka sannan ya haƙuri wajen barin saɓon Allah an gani yana sha'awan zina yana sha'awan shan giya yana sha'awan kaza yana sha'awan holewa ya yi haƙuri daga gare shi idan mutum ya yi haƙuri gare shi don ya samu sakamako a wajen Allah to zai samu wannan sakamako insha Allah an gane ku sannan kuma akwai haƙuri daga ainihin ƙaddara na Allah Allah zai iya ƙaddara ma wahala kaga kana ta neman wani abu kai ta shan wahala baka samu biyan bukatanka ka ba kana neman ilimi kaga kana shan wahala baka samun ilimin ko kana neman dukiya ka sha wahala sosai dukiyar bai samu ba ga abokanka cikin sauki in suka taba abu sai zai ga abun kawai nan take ya juya ya koma dukiya wani bai dade da fara kasuwanci ba ga sha ya yi kuɗi amma ni shekara na talatin har yanzu jiya a yau an gane to idan musulmi ya yi imani da kaddara zai ɗauka jarabawa ne wannan wala wannan kuma hatta na alamal mujahidina minkum was-sabirina wa wa akhbarakum da sannin mu jarabe ku har sai mun san masu jihadi daga cikin ku da masu haƙuri kuma mu jarabi labarin ku an gane hasiban nas an ya kulu amanna an nas an ku an kulu amanna ko kuma shin mutane suna tsammani a kyale zuwa wai su ce wai mun yi imani alhali ba za a jarabe su ba ba zai yiwu ba dole sai an jarabe su an gane ku to idan mutum ya yi haƙuri wajen biyayya ga Allah ya yi haƙuri daga barin saɓon Allah ya yi haƙuri a kan ƙaddara na Allah to wannan mutumin yana cikin diya an gane malamai sun ce sallah da kake gani ɗin nan yana cikin sabar da sallah da azumi da zakka da duk suna cikin sabar to saboda haka wato in an ce wasta'inu bi sabari was salah wasu malamai suna ganin adaful khas ne alal am adaful khas alal am salaha yana cikin sabar domin in mutum yayi sallah to yayi hakuri akan biyayya ga Allah ko ba gaba saboda haka zikirul khas ba'd al am ta'ziman li sha'an al khas to kenan sallah wani nau'i ne na sabar idan mutum yayi sallah ya samu wani yanki na sabar misali saboda haka to idan ko mutum ya samu dukkan nau'i na sabar din ba zai samu biya haske wanda ya fi na nur. kun fahimce ni ko to saboda haka shi haƙuri shi sabar din nan idan mutum ya cika sa gaba ɗaya wato biya ne tsananin haske ne wato tsananin imani imani mai ƙarfi sosai na'am wal qur'anu hujjatul laka aw alayk sannan alqur'ani hujja ne a gare ka in kai aiki da shi sannan hujja ne a kanka in baka yi aiki da shi ba hmm? idan mutum ya karanci alkur'ani bai yi aiki da shi ba alkur'ani ya ce kada a yi shirka kana yi kada a yi biri'a kana yi kada a yi saɓon Allah kana yi misali to ƙur'ani ya zama hujja alaika amma idan mutum ya karanci ƙur'ani ya kiyaye dokokin Allah kamar yadda alƙur'ani ya faɗa to ya zama hujjatul lahu eh kullun nasu ya dukkan mutane gaba ɗaya suna sammako ba'iru nafsa to daga cikin masu sammako akwai wanda yake siyar da ransa an gani yana siyar da ransa ga Allah zai wato ya siyar da ransa ga Allah zai iya aikata duk abin da Allah ya umarni zai iya nisantan duk abin da Allah ya hana akwai mutane haka kuma ha sannan kuma akwai masu yanta ta au mubiquha ko masu halaka da ita an gane wannan ku ko kuma fa bayu nafsahu akwai mai siyar da ransa ga Allah ko ga shaidan an gane yayi to idan ya siyar da ransa ga Allah ga Allah fa ha, to ya yanta kanshi daga halaka kenan in kuma ya siyar da ranshi ga shaidan ha ya halaka da ita ku In inda ya siyar da ranshi ga Allah to ya yanta ta daga halaka in ya siyar da ranshi ga shaidan to ya halaka da ranshi duka mutanen duniya haka suke akwai wanda yake wayan gari mumini ya rayu mumini ya mutu kafiri kaga wannan ya halakar da kanshi akwai wanda yake yana rayuwa mumini ana haifar shi mumini ya rayu mumini ya mutu mumini kaga wannan ya yi mai, ya yanta kanshi daga halaka ko <coughs> ko kuma yana kafiri ya rayu kafiri ya mutu mumini shi ma wannan ya yanta kanshi daga halaka rawahu muslim eh kai sai ka duba kana cikin wani bangare ne hmm? Allah shi taimake mu eh. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولخطورة saboda hadarin wannan mas'ala din in an ce khudura yakan dauki hadari kuma yakan dauki tsananin amfani tsananin muhimmanci in ga ji balarabi ya ce haza amrun khadir ai haza amrun azim an gane ai haza amrun abuna khadiru sha'an wannan al'amari ne mai muhimmanci ga sha'anin sha'ani fa kalman yakan dauki hadari kuma yakan dauki tsananin muhimmanci an gane saboda tsananin hadari ko tsananin muhimmancin wannan sha'ani na kafirtawa faqad tasaddala al ulama qadiman wa haditha haqiqa malamai sun bujiro zuwa gare ta kullu ra'i malamai sun bujiro zuwa gare ta tintini da kuma wannan sabon zamanin tintini malamai sun yi rubuce-rubuce akan hadarin kafirtawa da kuma a wannan zamanin ma malamai suna ta rubuce-rubuce har yanzu ba a gama ba bayanin wato da bayani da kuma bayyanar da sharuɗan kafirtawa wa a eh ba wai haka kawai ake kafirta mutum ba hmm. kamar yadda ba haka ne kawai mutum ke yin sallah ba ko hmm. kafin mutum ya yi sallah akwai abubuwan da sai ya kiyaye sai ya yi tsarki sai ya tsarkake jikinsa da tufafinsa da wurin ibada sannan ya tsarkake niyyarsa sannan kuma ya yi sallan a kan lokacinsa ko idan ya yi sallan ba a kan lokaci ba Allah ba zai amsa wa misali to kazalika shi ma wato shi dan adam wato kafin ya kafirta mutum ya kamata ya san akwai sharaɗa akwai dokoki kuma akwai mawani an gane wannan ko na'am wa min al-ulama'i al-mu'asirin allazina tasaddaw li hadhihi al-mas'ala kaseeran daga cikin malamai na zamani wanda suka bujiro suka suka bujiro ga ma wannan matsala din suka taso mata gadan-gadan kaseeran fi durusihim wa muhadaratihim wanda suka taso mata da yawa a cikin darussan su da muhadarorin su wa da fatawo wa da fatawowinsu fadilatu sheik al'allama al-muhaddis akwai babban malaminmu fadilatu sheik al'allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman da suka taso ma wannan matsala din na takfir saboda muhimmancinta faqad wujjaha li fadilatihi su'alun haƙiƙa an fuskantawa mai girma shi akar maka lau nasiruddin albani an fuskanta mai da tambaya haula matsalar dangane da matsala na kafirtawa fajaba alaiha jawaban shafiya sai malam ya ba da amsa a gare ta amsa mai wartarwa kafiya ko mai isarwa azala an halab wanda ya gusar da ainihin rikici a gare ta wal gumud ya gusar da ainihin gumudi zurfi dama matsala akwai wasu al'amura masu zurfi wato ya gusar da wannan zurfin ya fitar da abu filla filla Wa'au da hafiya tariqas sawab sai ya bayyana da hanya wanda yake na daidai a kansa wa salaka fiha sabilal mu'minin kuma ya shiga hanya na mu'minai akan wannan al'amari bi ma'ana ya shiga hanya na salaf an gane menene mawkifin salaf bangaren takfir Nasiruddin Albani ya shiga hanya na salaf yayi bayanin matsayin magabata kan wannan matsala na takfir ga mutane wanda kuma abin mamaki, mutanen da suke jingina kansu zuwa ga salafiya mutanen da suke jingina kansu zuwa ga sunna su ne kuma Allah ya jaraba da wannan tafsir din za ga wasu daga su kalma ɗaya biyu sun fitar da kai musulunci ba tare da sun lura da ka cika sharaɗin kafirci an gane ko sun auna ka sun ga ma'auninka ya kai a kafirta ka ko kuma bai kai a kafirta ka ba to gabaki ɗaya an samu 'yan uwa masu da'awar sunna su ne galiban aka jaraba da wannan sai ka ga sun tashi daga ainihin wato manhaji na salaf a wajen takfir sun koma manhaji na khawarij an gane za ga wani yana kiran kanshi jagora na 'yan salafiya akwai wani bawon Allah da ke cewa shine jagora na 'yan salafiya a gari kaza amma kuma ya ɗauki manhaji na jama'atu takfir wal hijira an gane wannan zai kama sunan mutum nan take ya fitar da shi musulunci ba tare da sharuɗa ko muwani ba an gane to wannan shine abin da ya wajabtar yasa dole ne malamai su tashi tsaye wajen rubuce-rubuce akan wannan matsala don muhimmancin sa an gane wannan ko shi yasa Nasiruddin Albani duk a darussansa in ya samu dama sai ya dan sako da wannan magana ya faɗakar da ɗalibai ahlus sunna a daina yawan kafirce mutane ba ka'ida an gane wannan ko na'am na'am faqad نشرت هذه al في بعض المجلات al-mujallat haqiqa an كلمومي kalmomi a cikin wasu sashen mujalloli da wasu jaridu na arabiya na larabawa duk abubuwan da albani ya rubuce-rubuce an yada su a cikin jaridun larabawa nazarar da kuma saboda dubawa zuwa ga muhimmancin wannan kalma din hakika babban malami babban malamin mu al a ash Abdulaziz ibn bas rahimahullah hakika wato shi ma ya miƙe da yin ta'aliki akan maganar albani eh, wannan sai ya zama raddi ga masu cewa ai su suna bin ainihin bimbas ne ba ruwansu da albani akwai masu cewa su salafiyan bimbas ke ba ruwansu da salafiyan albani to duk irin wayannan mutane fitinannu za ga suna kokari su kawo su raba tsakanin malamai malaman sunna kansu ɗaya yake a ƙidansu ɗaya manhaji ɗaya amma kuma wasu kokarin su yaya za su yi saraba? akwai mutanen da suke kokari su rabe da ibnu baz su dinga sukan nasiruddin albani akwai malamai da suka yi rubuce rubuce akwai wani ɗalibi wanda yake jingina kashi zuwa ga ibnu uzaimin ya yi wani rubutu ya jingina nasiruddin albani zuwa ga irja'i har yana duka girji shi ɗalibin uzaimin ne aka tambayi al'allama ibn uzaimin wai shin nasiruddin albani murji'i ne ya ce duk wanda ya jingina albani zuwa ga irja'i imma annahu la ya'rifu al-albani aw hmm. aw annahu la ya'rifu al-irja wanda ya kira albani murji'i in ma ya zama to bai san albanin ba ko bai san irja'i ba dan biyu mutumin da ya san albani ko ya san abin da ya kira murji to ba zai kuskure ya kira albani murji'i ba to fa akwai ɗalibai da yawa a saudiya da suka yi iya kokari suka kokarin jingina albani zuwa ga irja suna matsar jin haushin albani saboda wasu dalilai saboda albani ya bayyanar da wasu abubuwa wanda babu wani malami wanda ya iya fitowa ya bayani a kai a duniya sai shi yana da abin da ake kira jara'a ilmiya akwai matsala za ga mushkila ce wanda malamai za su ji tsoron bayaninta shi kuma in ya ga wannan matsala lalle yana da muhimmanci a cikin addini zai fito ya bayani baya wani shakka an gano wannan ko to irin wannan yasa suka yi rubutu to shi yasa malamai kuma da yawa akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce wajen kokarin kare Nasiruddin Albani ba shi da alaka da irja ko kaɗan. Nasiruddin Albani alimun ne salafi kuma alaman hajji salaf. An gane wannan ko? Na'am. Mu'ayyidan alama al'albani fi ma za a bayyana. Eh, shi yasa akwai littafin a raddul Mufim wanda Nasiruddin Albani ya yi dangane da maganar niƙabi. Shin sanya niƙabi dole ne mace ta rufe fuskanta ko ba dole ne? to wannan matsalar malamai ta dama sun gano sun yi bincike sun gano ba dole ne, amma kuma tsoro suke ji su bayani har a Saudiyan to Nasiruddin Albani da ya ga cewa malaman Saudiya sun yi zafi kan matsalar niƙabi, ba su sassauci akan matsalar niƙabi gaba ɗaya. har ma malaman Saudiya sun hana mace ta tuka mota saboda in za ta tuka mota dole za su cire so da haka sun ɗauki niƙabin nan suka ce dole ne ba masu cika cire niƙabi sai kai. wasu malamai sun yi rubuce mai tsabi akan haka to akan haka albani yana albani ya duba ya gari ba wani dalili na wajabtawa ya ga babu wannan dalilin sai ce amma dai duk da haka kafin ma ya fito da littafi bari zai tunkari malamai ya tattauna da su haka ya bin malaman saudiya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da ya gama bin kowa ya ga kowanne kawai ya tabbatar babu nassin da ya mai da shi wajibi su suna yin haka ne saddan a kawai kada daga buɗe wannan daga buɗe fuskan nan zai kawo kuma nan gaba a cire hijabi amma babu wani sun tabbata babu wannan amma kuma sun ja daga sosai da albani ya tattauna ya ga tattaunawan shi da su ma sai ya ƙara mai hujja akan cewa shi ba ma dalili akai a lokacin ya ɗauki alƙalami ya yi jalbabul mar'a al-muslima to lokacin da littafin ya sharar daga malaman saudiya sai ya zo ya yi da ya yi hijabul mar'a sannan ya zo ya yi jalbabul mar'a sannan ƙarshe ya littafin a raddin mufhim inda anan ne ya musu raddi na ƙarshe akan matsala ɗin to wato mahallu shahid a nan wajen lokacin da ya yi wannan abin malaman saudiya sun ji haushin shi sosai har ya zamanto wato suna hazzara ɗalibansu da karatun littafin albani a lokacin nan an tambayi ibn bas akwai littafin da ya akan wannan na wannan ba fiye suna ba wannan na ƙardawu irin nan alhalal wal haram ya yi gayatul maram eh an tambaye shi akan gayatul haram a gayatul maram ne halal wal haram na ƙardawi ne ƙardawi ne ya roƙi albani da Allah ya mai takrijin hadisin ya yi haka don littafin ya samu amsuwa a duniya bayan albani ya gama ya kakkan ku ɗauka duk albani ya faɗa na yarda da shi shi ƙarzawi to albani shi ya tallata mai littafin littafin sai ya amsu a duniyar salafiya saboda albani ya sa hannu a littafin har mutane suka san ƙarzawi ta hanyar albani shine albani ke cewa da na san haka abin zai kasance da ban yi ta'aliki ko takariji ga littafin halal wal haram ba abinan ba yace yayi nadama akan haka to akwai irin littafan to an tambayi ibn baz ya halatta irin wayannan littafai na albani su shiga saudiya ibn bas yace ce ai mara nasiruddin albani alimun ne salafi yana daga cikin ahlus sunna wal jama'a littafinsa a ba su dama su shiga saudiya matsala ne na ilimi in mutum na da dalili ya raddin ibn bas shine ya bada dama su shigo da su amma da an hana littafin albani da bai shiga ibn bas ya nuna lallai wannan malami malami ne na sunna har ma ya nuna shine ainihin hamilu rayata sunna fi asali aka ce mai wannan ayi wannan hadisin da ke cewa a cikin kowane shekara a cikin kowane shekara ɗari Allah yana tayar da mujaddidi wanda zai jaddada addinin mutane to a wannan zamanin waye ce to wallahi in ba albani bane ni ba san kowaye bane to akan irin wannan ya tallata albani kuma littafan albani suka shiga kuma albani so da albani lokacin da zai rasu saboda yana so littafan su shiga saudiya malamai za su fa'idanci da yawa sai ya yi wasiya littafan shi gaba ɗaya littafan shi na library ya kai su saudiya kuma haka aka yi yanzu ka je maktaba za ga littafan albani na gasu nan an fahimta almuhim dai akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin malaman sunna an ga mutum na kin albani muta'assib ne li amma asalin mai son sunna ba mai yin albani za ka ƙara san shi ne don yana kariya ne ga sunanka hmm? wannan shi ne na'am kama kamar allama ashir muhammad bin salih al-usaimin bitalik alhazi kalma kamar yadda al'allama muhammad bin salih al-usaimin shi ma ya miƙe ya yi ta'alik ya ga duk zan su nuna ma suna tare da albani hmm. ya miƙe ya yi ta'alik ya kan wannan kalma din kalma muhimmiya a cikin ɗaya daga cikin darussansa wato a cikin darussan da yake ibn usaimin a wani jami'a babba fi madinatu unaiza a can birnin unaiza a can ainihin bangare na kasim wani gari ne a nan ya tsaya ya yi bayani sosai shi ma usaimin kan albani amma albani malaman da suke rayuwa a wannan zamani na ma'ana za ka shi wannan kansu tana zama ajandinsu Hmm, muna iya cewa jahilci ne ko sai ko kuma hubbu shuhura wasu malamai jahilci wasu kuma hubbu shuhura gani mafi yawan malaman da suke wannan tafiyar a Najeriya ba na tsammani wato tana da kyakkyawan fahimta ma kan kawarici wasu wato karatu da yake da karanci a garin su an gani wannan ku akwai abin da yake mutum na da karancin karatu ba wuya zai saki wannan magana amma mutum na ƙara karatu yana ƙara gudun wasu kalmomi so za ka san haɗarin su karatu zai nuna ma haɗarin wa'annan kalmomi Allah shi taimake mu na hulwa da na Thank eh, rubutu yakan yi tasiri ga ɗaliban ilimi su ɗaukar su karanta amma 'yan najeriya kamar yadda ake cewa ba su da reading culture eh, shi ɗan najeriya kana so ka kama shi kawai ka tura mai ta waya yadda zai kwanta a kwance kawai da kwanta ya sa waya ilima yana bacci yana ɗan ci to shi ɗan najeriya ya fi son wannan an gane don kayi rubutu a jarida kana ɓata wa kanka lokaci ne don ka wallafa littafi kana ɓata wa kanka lokaci ne yanzu kawai irin yadda ake turawa ta intanet ɗan Najeriya ya fi gane irin wannan ta rediyo ya kwanta yana ji ba tare da ya wahala ba hmm. amma in ka yi rubutu ka yi shi ne kawai don amfanin ɗaliban ilimi kalas na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك